dangane da dambarwar da ke gudana a najeriya wadda ta hada da batun matasa 'yan arewa da ke cewa 'yan kabilar ta ibo su tattara nasu inasu su bar yankin arewacin najeriya nan da watanni uku masu zuwa to sai dai kuma ana ta samun martani kama daga 'yan arewacin najeriya da kuma su 'yan kabilar ta ibo da ke kudancin kasar tare da 'yan arewa mazauna kudu din a yankin na kabilar ibo wato dambarwa ce wadda ke ci gaba da daukar hankula a ciki da wajen Najeriya bisa ga yadda na tattauna da bangarori da dama akwai bukatar daukar matakai da ke cike da hikima da kuma hankali domin a samu kaiwa ga warware al'amura a cikin ruwan sanyi da farko dai na ji ta bakin wasu 'yan kabilar ta Ibo da ke jihohin Anambra, Abia da kuma jihar ibonyi ga abin da suke cewa. Aha mu bu Cyril Okeke. Yeah, a I'll draw but amara ya wannan yana cewa ne a cikin harshen Igbo abin da ke faruwa a yanzu ya isa haka ya kamata al'ummar Igbo su daina kiran biyafara biyafara domin samun zaman lafiya gaskiya mu ba ma son yan arewa su bar yankin mu haka kuma ba ma son yan uwana yan kabilar ta Igbo su bar yankin arewacin Najeriya. come back to your home, any house go back to your home. Wannan yana cewa ne ina goyon baya ga duk ɗan ƙabilar ta Ibo da ke zazzaune a arewacin Najeriya su dawo gida a yankin mu na ƙabilar Ibo yayin da 'yan arewa su kuma da suke gudanar da harkokinsu a nan kudancin Najeriya su ma su koma su na arewacin ƙasar domin muna goyon bayan ƙasar Biafra su ma al'ummar Hausawa da ke zazzaune a yankin na ƙabilar ta Ibo sun bayyana ra'ayoyinsu dangane da wannan lamarin. Ni ne Alhaji Musa Sa'idu, Hausa must go, suna ta faɗa, wai dole mu bar gari, dole mu bar gari. To kaga wannan abu shi tsorata mutane, irin irin wulakancin da eh, Inyamurai suke mana. Ya kamata Ibo su san mu yan arewa mutane ne, su matasan arewa. Ni na ganin ma sun yi hakuri. Zan shehu fanda, mazaunin fata. To muna cikin fargaba, hakika dare da rana. Ya shafe ni dan har gidana suka je mutum ya fi dubu ɗan biyar. Mutane biyar aka yi wa launi a gidana, ɗaya ma har idan sa ya fashe. To koyaya kungiyoyin kare hakkin bil'adama a Najeriya ke kallon wannan dambarwa? Alhamdulillah, eh, sunana Comrade Muhammad eh, Muktar Bala. Ina ta kungiyar kare hakkin bil'adama na South South South East. Idan ka duba shafi na 39 zuwa shafi na 40 digiri kundin tsarin mulkin Najeriya ya ba kowa yancin daman faɗin albarkacin baki shi. Ne ma'ana mutum zai fafutukan kare yankinsa. Kamar su 'yan Biafra ga ai kungiya ce ta fafutukan yankin Biafra. Su kuma wannan kungiya ce ta 'yan Arewa zalla. To ka kowa zai kare muradin kansa ne. to yan biyafra suna faɗa ne akan biyafraland amma sai dai su saɓanin da aka samu shine suna samun goyon bayan manyan su da sarakunan su saɓanin su yan arewacin Najeriya wannan yanayin dai na nuna cewa yadda wasu dattawan arewacin Najeriya suka tashi tsaye wajen shawo kan wannan lamarin ta yi cewa za a kama yan waɗannan ƙungiyoyi na arewacin Najeriya alƙalumma dai sun nuna cewa su yan kabilar ta Ibo ba su ɗauki wannan ikirari da wasa ba daga bisani dai sun yi kira ga jami'an tsaro da su ɗauki matakin da ya dace lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal najeriya